بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis ashirin da shida da da ula jiran manzo sallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da hudu miladiya Allah madaukakin sarki ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan littafi namu na al-sharhul usul salata wanda Muhammad bin Abdul Wahab ya wallafa littafin sana al-usul salata sannan Muhammad al-Hassan al-Misri ya mishi sharhi kuma wannan shine karatun mu na 165 a wannan masallaci namu na tuna da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Turayen a nan fage cikin jihar Kano dan ban manta ba muna magana ne akan martaba ta ƙarshe ta uku daga cikin maratibuddin wanda malam yake mana sharhi shine al-ihsan kuma muna shafi na 471 ɗaya yayin da malam yake bayani akan wannan gaba ta al-ihsan malam yake wal ihsan fi suratihi al-ulya abinda ake nufi da al-insan a surarsa mafi ƙwaƙƙoluwa sifatu rabbil alamin sifa ce ta ubangiji madaukakin sarki fallahu azza wa jalla mawsufun bil ihsan Allah madaukakin sarki ana siffanta shi da al ihsan bi annal isa'a wa hiya diddul insan domin munanawa ita ce kishiyar kyautatawa tantiju anil isa'a tana faruwa ne tana haihuwa daga isa'a shine abin da yake munanawa wal ajzu wal da kuma gajiyawa da kuma kasa kasawa wannan shine al-isa'a wa ma ila zalika min awsafin da duk abin da fiye da haka ma na siffofin da mustahila ala Allah ta'ala waɗanda ba su taɓa yiwuwa ba ga Ubangiji maɗaukacin sarki suna koruwa ga Allah maɗaukacin sarki والله تحدث عن خلقه وعن صنعه للكون Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya yi bayani dangane da halittarsa da kuma yadda ya halitti duniya da baki ɗaya. Faƙala azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya ce, Sun Allahi lazi atkana kulla shai, wannan tsirar Allah ce halittar Allah ce da ƙudurar Ubangiji maɗaukakin sarki, allazi atkana kulla shai wanda ya kyautata halittar komai hu khabirun bima taf'alu lalle Allah maɗaukakin sarki mai labari ne ga abin da kuka aikata. Wannan aya daga cikin suratul Naml Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa tarar jibala tahsabuha jamida kuna kallon duwar wasu waɗannan kuna tunanin kafaffu ne zaunannu ba za su motsa ba girmansu da kafuwarsu da tsayuwarsu shi alamar Allah madaukakin sarki yake cewa wannan duwar wasu da kuke gani to ranar tashin alkiyama wanda kuke zakanta da jamida wanda kuke ganin daskararrun abubuwa ne tabbatattun abubuwan da mu ba za su motsa ba sai Allah ya ce wa hiya tamurru marra sahabi amma za su rinka tafiya kamar yadda gajimare da hadari yake tafiya za su rinka sauri wannan dala da goron dutse da uhudu da dukkan duwar wasu nan da kuka gani a kakkafe ranar tashin alkiyama to za ka gansu suna tafiya suna ma sheƙa tafiya kamar yadda kuke ganin gajimare a sama iska yana kora shi yana tafiya to shine Allah ya ce sun Allahu wannan ƙudura da iko da girman ubangiji ne ya sa dutse ya tafiya kamar yadda gajimarai suke tafiya ya ce Allah allazi atkana kulla shai. wanda duk abin da zai san da ya kyautata shi ba abin da ubangiji madaukakin sarki ya halitta ce ya kai ƙwaƙwalwa wajen nuna hikima da ƙudura da duk ya ƙure wajen kyautata halittarsa ko menene wa qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki yace ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ba ku taba ganin wani yanke gajiyawa ba ko ni tsagewa ko wani akasi a wajen halittar ubangiji madaukakin sarki sai ce farji ilbasara altara min hudur ka ƙara kallon sama kamar mayar juya da kallonka shin ka ga wata tsagewa ko ka ga wani lapsis ko ka ga wani abu da aka yi na ba daidai ba wajen halittar ka ba to ka ga kenan Allah komai yana kyautata shi ثم قال عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه shine wanda duk abin da ka gani ya kyautata shi ahsana malam yace min al-ihsan daga Da sannan ubangiji madaukakin sarki ka ga kenan ya siffanta kansa daga siffar kyautatawa mai kyautata dukkan komai ne mai kyautayi ne a komai wallahu subhanahu wa ta'ala inda ma khalaqa adam ubangiji madaukakin sarki yayin da ya halicci annabi adam wa khalaqa al-khalqa min al-bashar kuma ya halicci halitta na mutane wa anaqa bihim risalat al-haya kuma ya bayar da ya sanya musu mazauni ne na risala ta rayuwa saƙo na rayuwa kallafahum likay yakunu rabbaniyin da ya ba su wannan risala ta manzanci ta annabci ta alkur'ani ta koyarwar shari'a ya kallafa musu su zamanto mutanen kwarai na ubangiji madaukakin sarki wanda suka siffantu da siffofi da Allah maɗaukakin sarki ya umarni a siffantu da su wa an yuhsinul amala kuma Allah maɗaukakin sarki yana so su kyautata aiki wa an yablugu bihi darajatal kamal su kai kokkoluwa wajen kyautata aiki abinda Allah yake so kenan da ya halitta ka kuma yake a ka ya kyautata halittarka to so yake kai ma duk abin da ka yi ka kyautata shi ka yi shi da gaske duk abinda da yi na kasuwanci ne na sana'a ne na aikin gwamnati ne na duk abinda zaka yi ko menene to kada ka sa a maja kada ka sa kasala kada ka sa rauni kada ka sa gajiyawa ka yi shi da gaske haka Allah madaukakin sarki ya so dan adam ma'abucin risala ya zamanto a ban duniya domin kyautata al'amura ne da yin abu da ya dace da yin abu da gaske da rishin kasala yake sa duniya da ɗan adam ya tsayu akan abin da yake kuma ya kyautata abin da yake kowa ya ji daɗi yau idan kowa ya kyautata aikinsa ya za a shiga cikin matsala mai noma ya kyautata nomansa ya yi duk abin da ya dace ba kasala tun kafin ya shuka ya tambaya me ake wa shuka ya yi sassane, ya share gona ya zuba taki ya nemo iri mai kyau ya shuka shi da ilimi da kyautatawa ya yi noma ya yi maimai ya yi cira ya yi duk abin da za noma take bukata yana bi daki daki lokacin da yake bukatar tashi ya zuba lokacin da yake bukatar kaza ya zuba lokacin da yake bukatar feshi ya fesa daki daki lokacin da ruwa yake bukata ya bashi lokacin da yake bukata a tsayar da ruwa ya tsayar in noman rani ne wato ya kyautata aikin har karshe to suka ga daga ƙarshe ya kwashi buhuna da abubuwa musamman ma in ya ƙara wannan kuma da technology na zamani Ke sa wajen da za ka ga eka rabin eka da yanzu za ka zo ka yi buhuna goma ko kaza in aka samu technology in ka tafi irin su thailand ka tafi su malaysia ka tafi kasashen duniya sai ka ga sun yi ma buhu ɗari a wajen ya ake yi sun hada da kyautata da technology inda a nan gun in ka ga filin in kai ne buhu goma za ka yi su kuma in suka zo suka kyautata suka zuba technology suka yi duk abin da ya dace sai su kwashi jane ɗari a waje ƙanƙani ko shinkafa ce ko alkama ne to ga wannan ka kyautata an samu abin da ake so haka a wajen sana'a mai gyaran babur ne kai mai gyaran mota ne kai mai gyaran keke ne mai gyaran inji ne kai mai gyaran wuta ne mai gyaran famfo ne kai ne ko mene ne na gyare-gyare to in za ka yi kana yi da gaske yadda wanda ka yi wa zai yi lasting zai tafi ya huta cewa hakika an yi mai gyara ba a inci ba je ka dawo ba haka in mai kamfani ne kere-keren abubuwa kafinta ne ko ne Allah abin da ya halarci duniya ta zama to haka ba wani magana low quality ba magana abu na bige ba wani na ha'inci duk babu wannan a harkar Allah haka ya so halitta yanzu kai kake gani da waɗanda ba musulmi ba ƙasashen duniya suka kyautata wannan yanzu ba su zauna lafiya ba suna cikin kwanciyar hankali da jin daɗi ba imani gare su ba ba su yarda da Allah ba ba su yarda da komai ba amma ne suka yarda da shi cewa sunnar duniya ga yadda ake a same ta a zauna lafiya a ji daɗi sai suka bi wannan sai suka ji daɗi suka zauna lafiya ba ka samun amaja ko magani aka siyo ma in ɗan waje ne ka sha na turai sai ka sha da bambanci lokacin da kake shashi. ko ko ne ne nan yanzu nan yan wanda bakin boda da muke nan yan bakin boda za mu tsallaka ja. maganin can da yake direct daga Faransa yake ba su da kamfanonin magani irin namu nan na inyamurai ga su nan masu menene komai ga shi nan capsule ne wani ma garin masara ake sa a tuttuga a sa capsule a zuwa ita sayar wa mutane su ba su da wannan ha'incin sai wannan maganin Ke sa duk wani marar lafiya Allah Allah yake tsallaka karamin ƙauye ya je shaka tafi in aka ba shi magani ya sha to zai san ya san ya san magani ne na hakika ba irin waɗannan magungunan ba na yanzu ko mu da kuma ba ma so fa a gyara fa in yanzu ka zo ka ce za ka gyara masu sai da magani ku zo a yi regulation ɗinku a tsara ku da yadda ya kamata kan ku sayi wannan a zubar da iskiya mara kyau low quality a zubar to ka shiga uku da masifa wata haƙur'ani ne za ta rinka saukewa ba ta inda ake rashin gaskiya irin kasan nan mutum yana ha'inci wai in ka zo hana shi wai cewa qur'ani ya za a mu saukar qur'ani a hana ka nuna irin tunani kuma Allah ya hana abu take yi kuma an zo hana ta kace wai a faɗa Allah ya hana mai hana ta hana kai yayi haka fa ake wai a je a sauke ƙur'ani. nan shi ne ƙarshe ba rashin gaskiya ta kowane hanya in ka je makarantun muhaddis wala tun daga firamare sakandare a a level ga mutum in a firamare yana da period ɗinsa zai zuwa tun makarantun nan namu ina tabbatar ma na nan fage na gwamnati yanzu in ka ɗauki kuka firamare school ko kurna firamare school ko fage model one ɗin nan albashin da gwamnati take biya a makarantar wallahi in ka haɗa duk private ɗin da yake fage ya fi shi yawa duk private school wannan su salamu su ne duk ka haɗa albashinsu ga baki ɗaya gwamnati kuɗin da take bayarwa a kurna primary school ya fi shi yawa a private za ka ga ana ba mutum dubu ashirin dubu goma sha biyar dubu talatin kuma yana shiga serious yana aiki a wannan makarantun namu gwamnati tana ba mutum dubu tamanin dubu saba'in dubu sittin amma zai aikin haka a secondary haka a level a fara to dan Allah dan majalisa ne na garin ku ko dan majalisar tarayya ko gwamna ko shi zai je ya duba firamare ya shiga aji yayi kuma sai ka zo ka zauna kai ta tsina shugabanni kuma duk tsinuwar da kai har da kai Allah tsina ta kasan nan har da kai kai ka tsina kanka ka je ka duba firamare yanda ake wallahi ka iske ma'aikata a zaune da ɗaɗan manyan ma da ba sa zuwa ana ba su albashi baka isa ka ce ina wane ba duk mu muke taruwa muke kashe wannan harka duk mu muka taru muka kashe kanmu amma da da ake ba da karatun firamare lokacin da muka yi firamare da kwalitin shi ba wata firajar ta gwamnati ce ka duba yadda ake shiga aji ake koyar da ilimi amma mun zo mun zama maha'inta wai foundation ilimin da yake foundation ne shi ne asas wai shi ake zo kowa ma a ba ya koyar ɗan ganye ɗan wiwi ɗan bangar siyasa duk sai a saka ma ku ba shi dai offer firamare shi kuma zai zuwa kuma ba yanda za ka yi ka je ka ce kai ne gaskiya ma ka faɗa ka je kai ka ce wannan zai aikinsa kai ne mai laifi ko mu Allah maɗaukakin sarki ya halice mu mu kyautata komai amma mun mu kyautata wannan ka je har A level haka sai ka ga A level malami yana da serious kwata-kwata goma sha hudu zai yi a sati goma sha hudu ya gama salabar da a sati sai ya shiga sau ɗaya ya yi awa biyu amma wani wallahi a rana ɗaya ke zuwa sai gab an kafa tantabil in jaraba ya kira yara ranar zai ba su assignment ranar zai ba su handa out ranar zai shiga ya fur ya fita shikenan ya ake assistant ɗin yara ba a yi duba kawai ake wannan waɗannan ababen da muke ciki muke ganin kamar wasa su suka yi taru duk suka lalata mu suka lalata ƙasa saboda ba kai ka je turai ka musu haka ka je ka je firamare a ƙasashen laraba da turai da china asiya ka je ka ga yadda firamare yake kai ka ba ka ga ka yi wasa suna samun nagartaccen ilimi komai an tanada ka kaje ka ga gwamnati take ba mutane 'ya'yan kowa karatu sai ya samu a ɗaukun ba ka da shi ka zo ka cike fom ba ni da kuɗi tun daga firamaren ka sakandare ɗinka digirin ka ka fito ka samu aiki sannan ka rinka biyan wannan bashin ba kuɗin ruwa haka ake wa mutane nagartaccen karatu ake so kowa ya samu ku duba asibitocinmu ku je ku duba ba wani private da yake da asibitoci qualified doctor wanda suka san abin da suke irin masallaci asibitocin gwamnati wa yake kai mutanensa babu fa kuma a ta firamaren mu da secondary wannan da kuke gani ta gwamnati ba ko to wallahi ba qualified teacher da ya kai su duk private din nan shirme ne ba wanda suka yi NCE suka san abin da suke suna can amma aikin ne ba su kawai suna zaune a gindin bishiya suna cin gyaɗa mai rafe in ya zo a yi sai cin bashin masifa aikin su kenan ba a da suke kuma nan ne takatu in ka je asibitocin gwamnati nan ne fa nagartattun suke amma ba su barin da na ka zo duk saurin barin da na ma ka je aikin lokal government wannan fa wanda shi suke da rai kenan wanda suke da alaka da mutane in ka je da ba aikin local government state ma wannan abin ka je ba wanda mutum yana da bulkotin da ya san ma me yake ba an ka tambaye shi wai me schedule ɗinka na aiki wallahi ban sani ba a wani section kake a wani department kake a wani unit kake bai sani ba kawai dai ya je dan yi hira ya leka wannan office ya fito shi kenan saboda komai son zuciya ya sa an daina komai aiki in aikin ne akwai wanda za su in kuɗi ne in an turo local gannan akwai waɗanda suke sanannu za a kira su shirya bota a kira su ofisa ya ce kaya sun shigo ya cike ya fita ya mene wannan a cikin dare ake yi a fitar da abubuwa a kai ko kuma ma'aikata ku ta yawon yawanku duk an gama aiki to duk mun taru mun zama haka su ta yaya za mu ga daidai kuma Allah madaukakin sarki ya halice mu don mu kyautata komai mu kai darajatul kamal komai za ka yi ka yi shi da gaske malam yace wa idza ghalabatuhum iba'uhum ba'ifa in ma ka ne ka yi da gaske komai sai ɗabi'a kararrauna ta rinjaye ka ka kasa walan yaslu ila ash sha'an min ar-rabbaniyya Ba ta kai wannan matsayin al'amarin ba na Allah yi abin da ya dace a marahun an kararru Allah sai ya ka ta dawo dai ka ƙara maimaitawa ka ƙara sabinta kararru muhawala ka ƙara muhawala ya dai za ka yi so kake komai sai ka yi na gaske shi yasa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina jahadu fina lalle waɗanda suke jihadi suke ƙoƙari domin mu la nahdiyannahum subulana da sannu za mu shiryar da su hanyar mu wa inna Allah la ma'al muhsinin lalle Allah yana tare da masu kyautai in dai zaka dage ka samu fashal ka tashi ka ƙara komawa kullum dama abin da ɗan adam ya tafi cewa duk lokacin da ka nemi ka yi wani abu cikakke baka kai ba to kasancewa ta tajriba ce wani experience ka samu ka ƙara maimaitawa ko a kasuwa ko a komai ne ba a saranda cewa ba za a iya ba abinda ba za ka iya ba kakka yi munafasa da kowa gasa da wani a'a ce yi gasa da kanta ni kai jiya ni kai shekaran jiya yau ne ya kamata in yi kaka wata walar da kanka ka ce me zan yi wane ya kuma kaka jiri sai wane ya baka maki sai wane ya ce a'a kai kanka ta san ina ta tsaya a rayuwa kakka jira wani ya ce ka yi daidai ko ka iya kuma kakka jira mai wancan ya yi a'a mai kai mai kai jiya mai kai shekaran jiya mai kai shekarar da ta wuce yanzu ne kake gobe ne ya kamata ka yi shin ka yi karatun ta nutsu da abin da kai jiya da shekaran jiya in fa baka da wannan to kai da akuyar da ka ɗaure daidai kuke baka da bambanci da dabba ba ka maimaita mistake domin kana tafiya da rayuwarka na yi kaza na yi kaza ban kai ba to yanzu me ya kamata in yi gobe me ya kamata in yi ba me ya muhawala kullum kai abin da kake so ka ba ka maki i ka kwanta ka yi tunanin cewa eh na yi abin da ya dace sawa'un ta fuskar aiki na ne ta uskan mas'uliyar da Allah ya ɗora min na addini tsakanina da ubangiji tsakanina da mutane ni dai na yi abin da nake gani wannan is my best ko kuma ya zan yi in ƙara shi ya abin yi malam ya wal insanu fi kulli shay sautayi a dukkan komai komai hatta ma alhayawan yace har da alakarka da dabbobi ba ma da mutane ba alakarka har da dabbobi Kamata ta kaddama kamar yadda muka gabata haruwar ta bani isra'ila da ta ba kare ruwa wa kama fi sahih muslim kamar yadda yazo a sahih muslim min hadisi saddad bin aus daga hadisin saddad dan aus kala yace shintani hafistuhuma ar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace abubuwa guda biyu na haddace su manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa inna Allah ta'ala kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya farranta ya dolanta ya tilasta kyautayi akan komai duk abin da za ka yi ka kyautata wannan farilla ce Allah ya farranta mutane farilla ce aka yi ce kutuba alaikumul kutuba alaikumul italu inna salata kanat ala almu'minina kitaban duk ba kutuba kutuba aka ce duk bi ma'ana furi da an farranta to shi ma manzala yace Allah ya farranta duk abin da mutum zai yi fi kulli shay ya kyautata ya yi kyautata domin ba Allah bai san amaja a komai da lalaci da kasala shi yasa mu mawaƙi ce wala arafi uyubin nasa aiban duk a aibin mutane duk aibin jama'a ban ga wani aibi ba kanasul kanaqasul qadirina ala tamani kamar wanda zai iya abu cikakke ya kasa yi duk aibin dan adam yace ban ga wani aibi da ya kai wannan aibin ba zaka iya yi da gaske ka cika kuma ka kasa saboda kasala shine naqasul qadirina ala tamam to babu wani aibi da ya kai wannan aibi mu ba dagewa muke mu kyautata komai ba mutum kasuwarsa cinikinsa amma wasa yake da shi baya da barnami yana da kasuwa ya iya gyaran babur ya iya gyaran kaza ya iya shi ake wajen kaɗansa ake kaza ya zo ina ya je kallon madrid kana kallo duk masu jira su ta zuwa da babura ina ina wane ai barcelona suna kwallo yana ta to ni za su ma ba wani kallo da za ka yi na kwallo ba wani kallon ne ne in kana aikin ka ya ratsa aiki na kafinta aiki na walda aiki na gyaran babur aiki na kaza tayin ɗin gyaran babur ɗina ko koyarwa ta ko sai da kasuwa ta daga karfe takwas ne na safe zuwa shida na yamma duk abin da ya biyo bayan wannan yan ban turai duk inda ɗin da za ku sa a duniya da wasanni ku sa ni dai ina wajen aiki na in na tashi a rarar lokaci na je in gani in ma mayan kallo ne sai ka kallo to ka je ka gani bayan an tashi duk tashoshi za su maimaita wasan sai ka gani ma ba ma tension ka kwance amma ka bar wajen sana'ar ka ka tafi can kana can ana ta haka da kai a filin kana haka kana haka duk mutum ya ta karkarwa ya bar sana'arsa yana can wallahi ya ta karkarwa yana ruwan tarika a titi in aka da kifon zan ta ce don ka dawo sai ka ga ya haka ka ba an da kike jisa wasu ɗan iska kawai a turai ka rinka ɓata lokacinka irin ka wannan wani irin mutane ne Allah ya haka su kuma turan su ba sa kallo sai lokacin ranar lokacin su ba wanda yake barin aikinsa awa ɗaya a aikin su ba su bari shi yasa shedul ɗin sa match ɗin ma sai sun duba wannan lokaci ne da babu aiki suke sawa a 'yan a ne a shi suke sawa sai da sun san in suka sa lokacin aiki ba wanda zai baro aikin sa sau saboda sun san aikin su fa awa ake biya ka zo awa ake biya dan haka baka zo ba a biya ka ba kuma in ba a biya ka wannan ba ka san matsalar da zai same ka inda rayuwar turai rayuwa ce ta tax tax haraji ne dalilai ne dalilai ne komai a tsare su in ka yi wasa da shi to amma muna ko abin da ya wani ma ba ma kallon zai shi da ya samu kuɗi ya daina zuwa da yanzu ya fita ya samu dubu ashirin sai ta tsare kawai sai zai zauna ya kwanta sai da yana kwance sai a so wake da shinkafa da kifi ya ci yana zaune a ɗakinsa sai ya ji baya da ko titi sai kuma ya ɗauko tufanar sai ya taho zai ƙara kunce wani abu a ga duk waɗannan ababen da ya kamata mu tsaya ni da gaske ni aiki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza fa idza taltu in kuka yi niyyar kashe dabba za ku yanka kenan fa ahsunul qitla to ku kyautata wajen yankan ma wa idza zabahtum in kuka tashi yanka fa ahsunuz zabha ku kyautata yankan ya ce wani yuhijja a hadukun shafaratahu ɗayanku ya wasa wukarsa wani yurih zabihatahu ya hutar da abin yankansa ko kuma wasu malamai suka fassara da cewa in kuka yi dayin kisa ko haddi za ku yi mutum ya yi zane za a kashe shi ko ya kashe wani za a kashe shi ko ya yi kaza to fa ahsinu fitila. ku kyautata kisa ku tashi kawai su yi amfani da abin da da yawa jini ya wuce A ta in kuka tashi yanka to ku kyautata yankanku yace wani zalika marra nabi sallallahu alaihi wa sallam ala rajulin shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya wuce wani mutum wadi'ir rijlahu ala safhati sha wuyan wata afiya ko rago ya sanya kafarsa ya danne ya take wuyan wa huwa yahuddu shafra kuma yana wasa wukarsa gashi akuya tana kwance ya danne ta ya danna kafar ya sa kafa ya danna wuyar, kuma yana wasawa ce wa hiya talhazu ilayhi bi basariha kuma tana kallon shi tana kallon wuka yanda yake haka dabba ce ma amma ta tabbatar cewa yanka ta za a yi dabba ce amma ta tabbatar yanka ta za a yi innahu manzarun mu'lim sai ga yanayin da kallon wani abu ne abin ciwo yadda take gani ga za a aika ta lahira laqad arban ya kwantar da ita a ƙasa wa wada rijlahu ala safati unqiha gashi kuma ya sanya kafarsa ya danne wuyanta wa huwa yahuddu sikin li yazbahaha kuma ya wa yana wata wukan da yake so yayi ne ya yanka ta falamma ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallam hadha al-mashhad yayin da manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ga wannan abin da yake faruwa wa ra'a shata tanzuru ilayhi bi basariha ya ga akuya tana kallon mai yankan da wuƙar da yake wasawa da idanta subhanallah fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace afala qabla hada ina ma kafin wannan yanayi ina ma kafin ka take ka, ka je can wani gefe ka wasa wukarka kawai tana zuwa tana kwantar da ita ka ɗora mata zabi wuka Shi shikenan a farka ai halla kun ta haddasta shafarataka qabla an tatrahaha arban dan ni baka wasa wukarka ba kafin ka kwantar da ita Wata raha bi hadhihi sura tanzuru ilayka gashi da wannan surar da kake wata wuka tana kallanta billahi alai tadabbar qaulan nabi sallallahu alaihi wa sallam malam yace ka kula da faɗan manzo sallallahu alaihi wa sallam da yace afala qabla hada ina ma kafin wannan yanayin kai a turidu an ha mautataini to kake ka mata mutuwa ji domin duk wanda ke za a yanka ta wannan tsoron mutuwa ne kuma ka zo ka ƙara dirza mata wuka halla haddatta shafarataka qabla an tudji'aha ina ma ta wasa wukarka a can gefe kafin ka zo ka kwantar da ita to wannan dabba fa kenan to wani mutum ake kwantar mara yana kallo ya yanka wai kuma da sunan jihadi yana ta yanka mutane wannan dabba ba zan Allah sallallahu alaihi sallam yake faɗa haka wani da sunan neman kuɗi ya kama mutum ya yanka a bashi kuɗin ma ya yanka wannan dabba ce manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa an danne ta za a yanka ana wasa wuka to ina wanda zai zo ya kama mutane kullum suna gani ana ɗaukar biyu uku ana tafiya ana kashewa auren da suke ciki haka fa ake kuma wani rani ne kawai sai dai aje a jefa aka tali tali a jefa mutum kuna kallo shikenan a dawo malam yace unzur ila ihsanil mustafa sallallahu alaihi wa sallam ka kalli sautayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan al-ihsanu fi kulli shay sautata a dukkan komai wa uzakkir bi ba'd al-ahadith ala ajalin fi maqam al Ya yace bari in tunatar da wasu hadisai a cikin gaggawa mu wuce waɗanda suke magana matsayin al-ihsan yace fa fi sahihayn imam al-bukhari da muslim sun ruwaito hadisi sun fitar da shi an abdullahi bin amr bin as da abdullahi dan amr dan as qala yace asbala rajulun ila ila nabiyillah sallallahu alaihi wa sallam fa qala wani mutum ya fuskanto manzo sallallahu alaihi wa sallam da yazo sai yace ubayi'uka ala al-hijrati wal jihad nazo in ma taffa in ma mubaya'a akan hijira da jihadi zan yi hijira tare da kai zan yi jihadi tare da kai na zo in ma shaffa ajra min Allah yace nayi haka ne dan neman lada wajen Allah qal sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace fahim fahal min ka ahadun hayyun shin a cikin iyayenka akwai ɗaya wanda yake raye qala na'am bal kilahuma mutumin yace a i eh, su biyun ma duka ba ɗaya bane baba ta tana raye babana yana rayu qala fatabtaghi al-ajra min Allah yace kuma kana neman lada a wajen Allah qala na'am yace eh, ina nema qala farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma yace koma wajen iyayenka ka kyautata zamantakewa da su wannan nan lada take to kaga yana daga cikin ashe a misali malam da ya fara kawo mana wannan hadisi ihsaninka na farko suwa za ka fara kallo iyayenka da wani fa jihadi yake magana da wani hijira yake magana ƙwaƙwaluwa jihadi zirna wanda yake ita ce ƙwaƙwaluwar musulunci shine jihadi amma manzo sallallahu alaihi wasallam yake mishi farji ila walidayka fa ahsin kuma. ahsin suhbatahuma to kaji kenan idan kana neman kyautayi yanzu da muke maganan nan to kyautayinka na farko iyayenka in Allah ya sa mahaifinka da mahaifiyarka suna raye to Allah ya bar ma kofar shiga aljanna a buɗe kawai aikin kyautata musu da yarda da kai da za su yi shine a gabanka su da yardar su da farin cikin su ya fi farin cikin kowa da addu'a kowa a duniya ya fi addu'a malaminka ya fi addu'a duk wani da ka sani inda kana da iyaye to nan ne ka zai ƙare in kuma sun rasu to manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗanda suke matsayin mahaifiyarka su ne ƙannan mahaifiyarka da yayyan mahaifiyarka in suna rayu ƙannan babanka da yayyan babanka abokan shi da abokanta to waɗannan su ne ka tashi babanka ya rasu to ƙannansa da yayyansa suna nan to sai ta kyautata musu kamar kana kyautata mahaifinka babarka ta rasu to ina ƙannanta da yayyanta su domin za ce alhala bi manzilatul um yar uwa uwa matsayin uwa ce duk abin da ka mata kamar kawa mahaifiyarka Na ga take ta kyautata musu abokansu da komai da komai silatun ra'in insu duk inda suke zuwa su sada zumunci sai ka je manzala sallallahu alaihi wa sallam na na Khadija matarsa amma duk bayan kwana biyu sai ya je wajen wata mai bara tsohuwa ce ba a wani waje sai ya je wajen ta aka ce me yasa kake zuwa ya rasulullah yace ina sada zumuncin matata na na khadija saboda tana kai mata ziyara ka san babarka akwai inda take zuwa a gidaje yanzu ta rasu to kana zuwa a ce ga dan wance ya zo Allah ji kan mahaifiyarka ga dan wance ya zo babanka akwai inda yake zuwa ziyara to kana zuwa kaga in Allah ya sa iyayenka sun rasu to kuma za ka ci gaba da sila sada zumuncin su da duk abin da za ka yi to za ka rinka samun lada in kuma Allah ya ma ni'ima da daraja suna nan kaga shi kenan sai ka je ka yi ta himma manuwarsa tana ƙauye shekara sabi bai je ba bai san ma halin da take ciki ba kawai yana nan birni ana bandan tu da shi kuma anan birnin ma a gidan haya yake ba ta siya ba sai da komai amma ya je ma ya ja ne bari in je in samu lada ya ci zuwa babansa yana nan yana kauye zai zuwa wani yana gari ɗaya ma ka kana gari ɗaya da ita don kullum ba za ka je da safe in za ka fita ba in ka dawo ka je domin ne lokaci kankane za ka ta ka rasa da ka fita yi ƙoƙari ka tara ma kanka lada ma wani abin da yake ci ma ba fiyarsa da mahaifinsa ba sa ci wata a kanjane matarsa kullum walƙiya take sai abin da take so in ta ce a daren sai an so balangu sai an so amma uwarsa ba ta isa ba wadda ta haife shi baya jin kunya da zai ce abu mai daɗi wata bata ci ba kuma tana da rai babansa bai ci ba yana da rai kaga babu wata albarka da yake nema a duniya abu wata albarka da kake nema kana neman albarka iyayenka suna nan to duk abin da za ka yi su ne farko me suke ciki me suka fi me suka sha ina suka yi rishin lafiyar su suturar su inda suke kwana bargon sanyin su yanzu me suke lulluɓa da shi ne duk shi ne a gabanka kafin naka kafin matarka da 'ya'yanka ya kamata ka fara ka kula da su sai ka samu albarka wani yanzu duk wannan sanyin bai san babansa da babansa ma da mima suke kwa rufa shi dai yana can a sa da ƙaton bargonsa ya lullube wata ke uwarsa wata kila da zananta take lulluɓa in ya ɗau sanyi ba inda za ta kaga sai malam ya fara mana da ihsani to wannan ihsanin da muke zuwa in ka zo tsakanin da mutane to ga wannan da za ka yi sai sai Allahumma arzuqna al-ihsana ila walidayna ya Allah ka azurta mu da kyautatawa iyayenmu wa fil bukhari ta'aliqan imam al-bukhari ya ruwaito hadisi mu'allaq wa wasalahu an-nasa'i imamu an-nasa'i ya wasalar da shi wato ya ambaci sanad mutanen sanadin hadisin bi sanadin sahih da hadis da sanadi ingantacce an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah shi yarda da shi yace annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yana cewa idza aslama al-abdu idan bawa ya musulunta fa kaga ya kyautata yace hasuna min al-ihsan daga isani fa hasuna islamuhu ya kyautata musulunci shi to kaji kenan musuluncin ka ma manzo Allah yace ka kyautata shi sai ka kyautata musuluncin ka kyautata musulunci da an ce kyautata musulunci ko ka san me ake nufi yin ibadu a lokutan su cikakkun sharɗan su da rukunansu da iliminsu suna kyautatawa sallah da kake azumi da kake duk abubuwan da kake ka kyautata su ba abin da yake sa ma shinge a su in lokacinsu su yayi ko lokacin komai ya kare sai sallah kuma za ka yi ta a cikin kasan me kake tun daga tsarkinta har zuwa sallamarta ka san me ake yi a karance shine hasuna islamu aka umarni da hani na Allah ka kyautata shi to da kai wannan yukaffiru Allahu an kullu sayyi'atin kana zalafaha ai fa'alaha zai kankare mushi duk zunubin da ya kaya kasance ko menene duk abin da kai baya ko yanzu ne ai in aka bawan da ya musulunta to sai sa malamai suka ce wanda yanzu ya tube ya gane shi ma duk haka za a yi kana cikin kwaramniyarka kana cikin sakarcinka yanzu ka fahimci sunna ka fahimci addini ka fahimci komai ka dawo ka kyautata to duk laifuffukan da kai a baya sai Allah madaukakin sarki ya kankare ma da yanzu ka tuba kuma tuban da kai da gaske ka sauki addinin ba da wasa ba ka kyautata addininka yace wa kana ba'da zalikal qisas bayan nan sai kisasi sai a rinka yi ma hukunci duk aikin da kai bai bi a amsalha in kai kyakkyawa sai a baka lada goma ila subu'mi a har zuwa rubanya su ɗari bakwai to kaga wannan yake nuna ma an goge ma yanzu kurakuranka na baya kuma yanzu lada ɗaya aikin lada ɗaya da kai an ninka shi zuwa sabon ɗari bakwai ko sama da haka wasayya yanzu kuma in kai mummunan aiki bi misliha sai a sanya ɗaya kwatankwacin illa an yi tajawaza Allahu anha sai dai in ita ma Allah ya yafe ma ita ma din sai Allah ya yafe ma Tana ta hatal shi'a. to kaga dinni ya jawo wannan saboda hasuna islamu ka kyautata musuluncinka shi yasa Allah ya ma wannan ta gomashin alkhairi ya yafe ma gazar da kai a baya aiki ɗaya ya maida shi ɗari bakwai zunufi ɗaya ya maida shi ɗaya ko ma ya kankare shi ka yi zunufin ka cancanci wanda za a rubuta ma ya yi zunufi amma ubangiji maɗaukakin sarki ya kankare zunufin saboda ne kyautata musulunci ka dai kake yi da gaske ba musulunci ba تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض wa takfura ببعض الكتاب an tu'mina bi ba'd al-kitab a wani waje ka yi imani a wani waje ka umarnin da yi ma shi kake yi amma wanda bai ma ba ba hanin da yi ma shi kake hannuwa amma hanin da zuciyarka kake so to ba wanda ita ya hana sai manzo Allah ya ce hasuna islamuhu ya kyautata musulunci shi sai malam ya ce Allahumma tajawaz anna ya rabb ya Allah ka yafi mana kurakuran mu da laifuffukan mu yace wa hadha min insanillah wannan kyautai ne Allah ya ma saboda ka kyautata musulunci aljaza'u min jinsil amal sai ma irin yanda kai da ka kyautata musulunci ka shi kuma wajen sakamako da kisasi da zai ma shi ma sai ma kyautai al'asanu alhasanatu bi ashri amsalha Bin da daya ya baka goma wasayyi'atu bi misliha ila an yatajawaza annu. zunufi kuma ya zamanto cewa lada ɗaya za a rubuta sai ma an kankare shi ita aikin lada babu wani magana sai an kankare ko sai in an karɓa in dai ka cika sharaɗan da muwafaƙa da ikhlasi shikenan kana da confirm lada goma ka shi kuma saɓo in ka yi shi bin dangancin da kai duk abin da ka yi in ka tuba kuma sai a yafe ma wa hada ihsanun akhar min Allah azza wa jalla lil abd yace wannan wani ihsani ne ma gabawa da an kankare ma zunubanka na baya kuma an zo a yanzu presently da kake rayuwa ana ma kyakkyawan mu'amala in kai mai kyau a baka goma in kai mara kyau a ɗaga shi yasa wasu hadisan suka nuna manzala sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari mala'iku abin da suke cewa ya rab ya ubangiji bawanka ya aikata kyakkyawa ba wani kace na ce Allah madaukakin sarki yake cewa ku rubuta mishi goma haka yake cewa mala'iku saboda ka kyautata sai su rubuta amma in suka ce bawanka ya aikata mummuna Allah madaukakin sarki sai ce ku tsaya ku daga musu kafa ku gani wata kil ayyatu ba sai su daga kafa ya ƙara aikatawa sai Allah ya ƙara cewa mala'iku ku ƙara daga musu kafa wata kil zai tuba Allah ya san ba za ka tuba ba ko za ka tuba ya sani amma sai ke bayarwa ga mala'iku su kale ka dai sai an yi goma ana haka sai ce to ku rubuta mushi ɗaya sai a rubuta ma ɗaya haka za a yi ta tafiya to amma wai a je lahira kuma wannan ɗaiɗaikun a sa su a mizani sirin ɗaya a baka goma nan duk wanda sai ya yi goma a rubuta ɗaya sirin in kai ɗaya a rubuta goma to wani wani irin maki ne ko malami ne a makaranta wani irin maki ne ba wani maki ba wani Me hisabi da zai ma wannan a duniya ya ce in kai ɗaya kusa goma in yi goma kusa ɗaya kuma duk a tattara gomomin nan da ɗaiɗaikun nan a je lahira waɗannan ɗaiɗaikun firin jari gomomin kaga ai taɓar daga mutum ta kai taɓar gaza saboda kenan kaga wannan yake nuna zunubin da yake yi wajen 100% ne yi a cikin 100 90% zunubi ne 10% ne yake abin kirki shi yasa ya samu kansa a haka kuma abubuwan ne in kai wa kanka hisabi haka za ka ga haka in ba ka yi wasa ba saboda shi aikin zunifi ai da kake gani ba wai kaka la'akari da zina luwaɗi shan giya tasha irin waɗannan manyan ba su kaɗai ba akwai simple wanda waɗannan yanzu sai ka yi goman a sama ɗaya a labari ɗaya da ka zauna a majalisa ɗaya a cikin awa ɗaya sai kai zunubi ɗari a sama goma ba kai aikin kirki ba to da kai ka zauna a majalisa to kana ta ba da hira ka yi ƙarya goma ka yi munafinci goma ka yi gulma goma ka yi annanimanci goma ka yi da wancan goma wannan duk cikin minti talatin an yi ta zana ma kuma haka kake a labarurrukan da kake bayarwa da hirar da kake kuma kai in ka zauna hira sai kai awa uku ba ka taɓa sallah awa uku ba tunda kake a duniya kuma a awa uku nan ta hira in aka ma hisabi zunubin da ka aika sun kai cikon tarbi shi sa an kaje ga lissafin sai ka rasa mali hazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ya ce wa tadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada shi sa manzo Allah ya ce kufa alayka haza ka rage ma magana da surutu ka rage zaman majalisa il zambaita ka lazimci gidanka domin ka ka tara kanka musiba ka rage ma surutu da hira dan baka san me kake faɗa ba kuma su suna kan wash fa in kace da su rubuta ya ce wash in sun je lahira su mika a auditor wash din nan da lada ko ba lada in kace imamu ahmad bin hanbal da ya zo mutuwa washi washi ya rinka cewa ɗaya daga cikin ɗaliban ta sai ya imam na ji fa afa ibn rabah ya ce duk abin da bawa yake faɗa ana rubutawa Ko kuma kana wash wash nan wani ke imamu ahmad ya ko ya kalle shi kawai koma subhanallah saboda zafin ciwo ya kasa cewa wash sai koma cewa subhanallah subhanallah subhanallah da yake jin zafin ya ce ka in je a cika min littafi na da wash wash in je kuma in ba zan ya hukuncin ta ba to kai a hirarka wani hisabi kake wa kanka hirar ce kawai mutum ya zo a yi awa biyu kasuwarka duk cinikin kasuwarka a yini kwastoma in ya zo duka in ka duba abinda kuka yi magana da kwastoma bai fi awa ɗaya ba wannan ya zo ya minti goma ya sai kaya tafi wannan ya minti biyar ya sai kaya tafi a cikin ka samu kostoma goma in aka lissafa duk abin da kai bai fi awa ɗaya ba a kasuwarka amma sauran awannin da baki ɗaya hira ce a wannan yinin da kai hira a zahar da la'asar kawai ka sake yi ita ma an aka duba minti sha biyar biyar ce ko minti biyar goma kai ita ma a minti goma da kai ka ce Allahu akbar da kyar za a samu kyakkyawan minti biyu da kake ta'allaka da Allah to in aka tarerewa ana ma hisabi ya za ka yi ya sa manzo sallahu alaihi wa sallam ce man nukishal hisabu uzziba wanda za a bi shi sai an bashi kashi to duk irin wannan fa hisabin ake kallo Da shi sa mutum yake rarrage wasu abubuwa yake rarrage wasu abubuwa yake rarrage wasu abubuwa da yawa domin mai ya takaicewa kansa ina ganin sai mu tsaya a nan saboda tun ɗazu an ce min lokaci ya yi muka so zo sha Allah sati mai zuwa idza kana fil umri baqiya sai mu tashi daga an abi musa al abinda muka faɗa da shi Allah mu rubuta ba mu nada abinda muka kuskure ko kuma sarki ya gafarta mana Allah ka yafe mana laifuffukan Allah ka yafe mana kurakuran mu ubangiji maɗaukacin sarki ka yi mana agaji Allah ka kawo mana ɗauki a ƙasar mu ubangiji maɗaukacin sarki ka yaye mana halin da muke ciki Allah ka taimake mu da taimakonka ubangiji maɗaukacin sarki ka agaza mana da agazawarka Allah madaukakin sarki ka sauwake mana dukkan al'amura ka kawo mana mafita a ƙasar mu ka ba mu shugabanni na gari masu tausayi masu jin kai ya zaljala da ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh